daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran matashar tashar voa africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz babal maka sake dawa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Legas da ke kudancin Najeriya ta ce ta cafke mutum biyar bayan wata 'yar tarzoma da ta tashi tsakanin matasan yarbawa da hausawa ba dai samu rashin rayuka ba gaba dai, amma mutum hudu sun samu rauni mun kuma kama mutum biyar muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin da rashin ta yi wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum. Ƙungiyar IS reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum aƙalla 63 ya kuma jikata mutum akalla 183. a kasarin waɗanda wannan harin kunar bakin waken da aka kai da daddare ya rutsa da su al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mazhabar shi'a mai magana da yawon ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya lahadi da safe yana cewa mata da ƙananan yara suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kai harin da aka yi a wurin ɗaurin aure abinda ta kira tsabar mugunta akan 'yan shiyar afghanistan ta ce ta tattara bayanai na harhare da dama da aka kai ma wannan al'ummar a baya kai harhare da gangan kan fararen hula abin rashin hankali ne kuma abu ne mai tayar da hankali saboda yadda za a bayyana shi kawai shi ne aikin sababi na matsorata a cewar shugaban ayyukan taimako da majalisar ɗinkin duniya ke yi a afghanistan tamishi mamato dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke hong kong a jiya lahadi wanda wannan shine mako na goma sha ɗaya a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya bugi masu zanga-zangar amma yawan mutanen da suka fito ya nuna cewa su ta kawo ƙarshen ikon cana kan wannan yankin ƙasa na da goyon baya sosai Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Front da take kan gaba wajen shirya zanga-zangar da aka yi a tsawon wannan lokacin bazara ta yi kira da a ci gaba da gudanar da zanga-zangar cikin lumana ba tare da tashin hankali ba a jiya lahadi a baya masu zanga-zangar sun yi aron gama da 'yan sanda a kan tituna a ƙarshen makon nin da kuma tsawon kwanaki biyu a makon jiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hong kong wanda ya janyo soke tashin jirage kusan dubu ɗaya. Wasu bakin haure da suka zaƙu sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su suna fadawa cikin tekun Baharum jiya Lahadi a yayin da jirgin ruwan Spain din mai suna Open Arms ke ƙoƙarin neman tasha mara haɗari da zai tsaya. Bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna iyo suna dusar tsibirin lamfadusa na kasar italiya sai dai ma'aikatan jirgin na open arms sun yi ta afkawa cikin ruwan suna ta bin su suna kamo su suna mai da su cikin jirgin jirgin ruwan na open arms mai dauke da bakin haure 700 ya tsaya daura da lamfadusa yayin da ministan cikin gidan italiya mai tsananin ra'ayi a kan bakin haure matthew salbani ke cigaba gaba da kin bakin ci da barin jirgin ruwan ya isa tashar jirgin ruwan na open arms ya shafe kwanaki 17 a cikin teku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgin dakon man iran ya bar gibraltar jiya lahadi bayan da hukumomin yankin suka yi watsi da bukata amurka ta ci gaba da rike shi amma ba a san takamaiman inda jirgin zai dusa ba bayan nan bayan zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna lokacin da jirgin ke barin ruwan gibraltar da kasar iran da yankin na gibraltar duk sun tabbatar da hakan iran ta ce a shirye take ta tura jiragen ruwa yankin su yi ta rakiya ma jirgin wanda ke dauke da danyen man ganga fiye da miliyan biyu wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130 to amma iran ta bayyana inda jirgin zai yada zango ba gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. idan muka fara da Najeriya wata sanarwa da rundunar 'yan sandar jihar Legas ta fitar ta yi nuni da cewa an raunata mutum hudu kana ana tsare da wasu biyar bayan wani rashin jituwa da ya auku tsakanin matasan yarbawa da na hausawa lamarin da ya kai ga asarar dukiyoyi ko da yake rahotanni sun yi nuni da cewa tuni hankula sun kwanta bayan wannan tarzoma kamar da za a ji a wannan rahoto da baban gida jibril ya aiko mana daga Legas din. dsp bala el kada shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos kuma ya min karin haske kamar haka an sami wata hargitsi tsakanin 'yan gwangwani da kuma wasu wanda ake kira area boys a nan wata kasuwa da ke okeoba ta shirar alimoshu a jihar lagos rikicin da ya fara ne tsakanin mutum biyu wani dan gwangon da kuma wani area boy guda dan gaba ɗaya dukkan su mai gwangon ne shi wani gade da yake mutum bahaushe ne wanta kuma bai rabe suka dan samu rikici tsakanin su sai duk gaba ɗaya abokan su yan gwangon da wayancan area boys duk suka taso sai abun ya koma faɗan kasuwa gaba to da taimakon allah dai mun tura ma'aikata sun tafi da wuri suka kwantar da wannan tarzaman ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya amma mutum hudu sun samu rauni mun kuma ka'ama mutum biyar wayanda muna kan bincike allah yadda kuma za mu kai su kotu to sai dai kuma al'umma hausawa a waje guda sun zargi 'yan sanda da cewa lokacin waɗanda 'yan sandan ta kama dukkaninsu hausawa ne maimakon kama wancan bangare da su ma aka aka yi faɗan da su kamar da ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin wannan kasuwa alaje ado dan sudu ya shaida mani yaro bahaushe da dauki da ko to da ya zo shigewa sai ya buge wata mata wanda bai sani ba to maimakon mata ta yi hakuri ko ta magana kawai sai ta hankaɗe shi da shi da kayan da ya dauko suka faɗi kayan ya zube shi ma ya faɗi to da ya taso haka fusace zai kai mata duka to akwai waɗanda suke zama a kaso to waɗannan yara kawai suka fawo shi wannan bahaushe da duka um, har suka suma da shi to ganin suma da shi to akwai waɗansu yaran da suke kan bola suke dan neman abinci a wajen suna da helters helters haka wato bukkoki wanda suna sai da kayayyaki akwai wannan ma kan yake shagon zai iya wadun miliyan akwai freezers freezers a wajen har ma da gidan kallo ba a ne ba kawai sai waɗannan yaraba kawai suka ringa wa bukkokinsu kananzar suna cin na wuta. Tuni da hankali ya kwanta a wannan anguwa inda aka samu ƙarin jami'an tsaro da na 'yan sanda da na soji ke sintiri domin tabbatar da doka da oda. Babin Jibrin, Murai Amurka daga Legas. da baban gida mu kuma ci gaba da shakatawa da wannan waka. makon da ya gabata ne majalisar mulkin sojin kasar sudan da bangaren shugabannin masu zanga-zanga suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukamai a gwamnatin haɗakar da aka fa to ko waɗanne irin kalubale yake gaban wannan haɗaka tambaye kenan da na fara yi wa ahmad yunus abdullahi mazauni kuma mahaifaffen ƙasar ta sudan wallahi akwai kalubale masu yawa a gaban wannan gwamnati da za ta zo na farko dai an samu rarrabuwar kai a sudan sosai fiye da yadda kake tsammani wato ba a taba samun rarrabuwar kai irin wannan lokacin ba a tsakanin al'ummar kasar saboda haka al'ummar kasar kwarai da gaske na bangarori daban-daban an samu rarrabuwar kai ba na wasa ba wato kalubalen da za a fuskanta yanzu kamma a zo a ce za a yi zaben kuma daga wani bangare za a zaɓi wanda zai zama shugaba in ma tsarin ah, shugabanci za a yi mai cikakken iko ko kuma in tsarin prime minister za a yi wanne irin abin nan za a yi har a zaɓi har a samu haɗin kan al'ummar ƙasar a zaɓi wani ɓangare. idan na kwance ka kamar kana nufin akwai yiwuwar wasu su bujiro da wata bukata kenan a nan gaba duk da cewa an cimma wani yarjejeniya. eh akwai dan yanzu a bangarorin 'yan tawaye ma na darfur akwai bangarori guda biyu kuma masu karfi ne sosai su ma su zo sun sa hannu akan wannan yarjejeniyar ba tukunna ana nan dai ana farautar su kana ga waɗannan matakai wannan gwamnati ya kamata ta ɗauka ta yadda za a sa al'amura su daidaita cikin sauki a ƙasar ta sudan wato duk abin da za a yi in za a tsaya a yi shi da gaskiya za ka ga ya tafi daidai yanzu misali mu ɗauki nan inda kuke ƙasar amurka ai da gaskiya da bin doka ne ya tsayar da amurka yanzu misali a Amerika duba ka gani mun ga an yi shugaban kasa bakar fata hmm. wanda yake dan asalin tsatsan afirka ne to wallahi in anan sudan ne ba wai ya zama ba ma wai sudan ba kawai ko mafi yawancin kasashen afirka da dama a san cewar tushensa bako ne ai ina jin da kyar ma zai iya yin wani shugabancin dpo na wata na wani bangaren abin nan yan sanda a ce ya zama dpo a wani division ma zai zama mai wahala ahmad yunus abdullahi kenan wani mazaunin ƙasar sudan yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba wato da rashin ta yi amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba Masu Assalamu alaikum. Bayan shafe kimanin shekaru biyu da rattaba hannu a kan kawancen musayar kudade tsakanin Najeriya da kasar China, 'yan kasuwa na dakon cin gajiyar wannan kawanci. Amma masara sun sharhi a kan can kafar da kawancen ke Sunana Mahmud Ibrahim Kuri. Malam Masu rare kawancen musayar kuɗi da Najeriya ta kulla da China kusan shekaru biyu da suka shuɗe. Wani al'amari ne da 'yan kasuwar na Najeriya suka yi maraba da shi, saboda alfanun da ya kunsa wajen sauƙaƙa hada-hadar cinikayya tsakanin masu masana'antu da 'yan kasuwa a ƙasashen biyu. Koda yake tun lokacin da shugaba Buhari ya ziyarci ƙasar China a farkon shekara ta 2018, aka karkare ƙa'idodin fara aiki da wannan ƙawance. amma ya zuwa yanzu ba a kai ga fara aiki da tsarin ba. Malam Abdulrahman Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan banki ne a Kano, Najeriya. Ya yi tsokaci game da jinkirin da aka samu game da wannan tsari. Su shugabanni ba za ta ɗauka cewa idan suka yi abu irin wannan wata kasa ta zafi a kansa ba. Za ta ga duk abin da za su yi ƙari su daidai ne su yi. to amma a gaskiya lalle ba su wannan tunanin ba kan cewa iyi idan aka yi haka idan ko amerika ta ga za ta kwaro wajen wannan cinikin ba za ta so ba kuma ita china idan ta ga za a yi wannan cinikin ita ce za ta karu tun da ka ɗauki kuɗi kamar da da muke yi da za ka ɗauki naira ka tafi saudiya ka canza a can ka kashe a can kama ɗauki naira ka tafi ingila ka canza a can da ana yin haka kafin abubuwa su canza abin ya zama yadda ya zama yanzu amma ina ganin yanzu ma da yadda nake nake hange dole abin ya canza tunda wannan yaƙi da ake na tsakanin kudade na duniya dole a samu sabon matsayi inda ni ne hukuma ba zan ajiye kudin najeriya kuɗi na guda ɗaya ba abin nan misali kamar yadda ake duka ana je kuɗi a dala kamar yadda duk manyan bankuna na duniya kamar na turai da suke yanzu ba su ajiye kuɗinsu a karansi da ah. suna ajiye kuɗi a takardun kuɗaɗe da mm. suna ajiye kuɗi a euro da dollar da yuan da gwal na gwal ma yanzu ya fara yawa saboda gudun ba wanda ya san yadda wannan yakin na daki na kudaden duniya da zai zai kare. kana nufin eh, kamar wato asusunan da ake cewa foreign reserve foreign reserve kamar foreign reserve na najeriya da muke da shi duka dola ina ganin kuskure ne kamata ya zama na zama na cikin wani kwando da za a hada da akwai dola a ciki akwai euro a ciki akwai yuan a ciki idan da irin wannan kwandon ma da su ma kansu yan kasuwa tamu za su yi amfani da wannan karansi din na china ta ce china za ta bamu su ma za su yi amfani shi ta wannan kwandon to amma duka kwandon da mu na ciniki da muke duk gaba daya duka american dollar ake da american dollar ake kaga dola wannan zamu shi yi cinikin mu amurka da china waɗanda suna ba sa ga maciji juna ta ko kuma ana maya ta tattalin arziki kamar najeriya watakila ba ta la'akari da wannan yanayi wasu za su ce kamar tana fuska biyu E to dai ina ganin ba sa duba yadda yanayin siyasar duniya yake tafiya domin yadda siyasar duniya ke tafiya wani lokaci idan ka je kai abu wakil gara kai abin cikin sirri wakil abin da ko shugaban zai je gaba ɗaya je da su wakil gara wani wanda bai kai shi ya ce ba su je su yi wadan an tashi sauran manyan ƙasashe ba san abin da kake ciki ba sai su ga kawai ana yi to amma an har abin ya riga ya fito fili kuma ƙasa ta ga wadda ta ga ƙasar da za ta ga za ta kwaru amerika da za ta kwari daga wannan shirin za ta gwari ta na wannan shirin kai tsaye za a iya cewa kamar amerika ta yi tasiri kenan a watakila jinkirin da aka samu na wacce yarjejeniya tsakanin china da najeriya ni na ganin babu mamaki domin karfin ciniki da najeriya take yi da ta saba yi a duniya da daula ta ma take sa. da farkon farin bayan independence muna da raguwar ciniki da muke da da pound sterling da mu ma fa muke amfani da shi a lokacin da haka muka ci gaba da wannan cinikin amma tun a wannan lokacin dama american dollar ta karbi karfin ciniki gaba daya na duniya yawancin cinikin duniya da shi ake yi to amma yanzu abin ya fara canzawa to tun da ya fara canza mu ma mutanen mu kamar hukuma ta Najeriya kamata da san wannan abin ya canza banki na Najeriya kamata ya fahimci cewa wannan tsari na tattalin arziki na duniya ya canza china ta taso india ta taso da sauran manya-manyan kasashe na, na, na asiya da wadansu ma daga afirka sun fara tasowa yadda dole wannan tsarin tsohon canjin tsohon tsarin zai canza ga alama dai fahimtar kwamar abdulrazak alkali wani mai fashin baki a fagen siyasar tattalin arziki a najeriya ta kusa yin daidai da abin da Malam Abdulrahman Dukwa ke faɗi dangane da wannan matsala. Tun watan April aka ga yarjejeniyar nan a watan Jun kuma na 2018 aka fitar da ma ka'idoji yadda wannan yarjejeniya ta kasance. Wadda yarjejeniya ce da ta kasance za ta ɗau tsawon shekara uku tsakanin najeriya wato a pilotin ɗinta a gane cewa a gwada a gani eh, abu ne eh, matakin gwaji na shekara uku a gani menene zai haifar wannan tsari kuma tsari ne wanda akwai ɗimbin kuɗi a ciki don wannan yuwan na china ya kai kamar biliyan goma sha biyar abinda zai ɗauka daga ɓangaren china ɓangaren najeriya kuma in muka canja shi zuwa naira ya kai biliyan ɗari bakwai da ashirin wanda daidai yake da dalar amurka biliyan biyu da rabi kaga wannan ba ƙaramin kuɗi ba ne to turka-turkar da ta zo ta tsaya a tsakiya ita ce wadda alfanun da za a samu na riba kudade. kwarai kuwa kwarai kuwa abubuwan da za su faru kenan a tsawon wannan shekaru uku wanda kudaden da su zamanto an yi mu'amala da su kenan tsakanin najeriya da china to kwari yadda muka ga ana wannan turka-turka ana jan kafa tunda yanzu kusan shekara ta biyu kenan ake ciki ba tare da an aiwatar an masaka saka za ka iya nuna ba kasa ka ce gashi abin ya fara wanzuwa ba to wannan babban matsala ce aikin da za a yi shekara uku kun saka hannu tun april 2011 an fitar da ka'idojin 18 ka'idoji sun fito tun jun kamata ya ce an fara yau kusan muna maganar an doshi shekara biyu kenan ko kuma mu ce ɗaya da wani abu wanda ba a fara aiwatar da wannan mato akwai abubuwa da suke faruwa na farko dai kaga wancan ka'ida ta shekara uku in ma za a zo a yi sai dai a matsar da ita gaba na biyu kuma akwai siyasar duniya don shi tattalin arziki haɗe yake da siyasar duniya ni ina tunanin a lokacin da najeriya ta shiga wannan yarjejeniya da china akwai abubuwa da yawa da basu duba ba ko ba su la'akari da su ba sai bayan su najeriya ko kuma china najeriya hmm. ita gwamnatin najeriya hmm. akwai rago kasashe da suke kasuwanci da najeriya ba akwai kasar amurka akwai tarayyar turai akwai su kasar ingila wayannan kasashe ne da duk lokacin da wani harkar kasuwanci za ta faru tsakanin wata kasa da wata kasa wadda babba abokiyar kasuwanci ce sai sun duba sun gani meye riba su a wannan alaƙa da raƙulla ya kuma asarar su idan suka yi wannan tunani za su iya kawo wata matsala a cikin in suka ga ba riba a su hasara ce ma mai ƙarfi wadda zai iya buɗe wani yanayi domin kasa kamar najeriya to amma kuma ai idan ka ce za su iya kawo wani cikas ai ba a fara aiwatarwa ba watakila da an fara aiwatarwa ne kuma abubuwa suka tsaya cik watakila wani zai ce sannan ne za a ce a nemi menene musabbabin wannan abin da aka agogoi koma ba malam kwari irin wannan kasashen ba irin kasashen mu bane da sai matsala ta faru za a nemi maganinta tun da najeriya ta na za ta yi wannan bilateral uh, wannan mai ake swap deal na kuɗi da china tabbas na faɗa ma wannan kasashen su kullum a shirye su duba me yake faruwa a yanzu me zai faru gobe me zai faru a nan shekara goma masu na lissafi su gani saboda haka wannan abin da ka ga an samu tsaiko akwai abin da ya faru dan yanzu yanayin da ake ciki ai ta yi tsamari ma tsakanin amurka da china akan kasuwanci abubuwa da yawa idan za su shiga amurka daga china duk an saka musu haraji kudi da aka saka haraji sun kai sama da dala amurka biliyan 500 na kayayyaki da suke shiga daga china zuwa amma duk wannan magana da ake har yanzu hukumomin najeriya ba su hmm. cewa kowa komai ba game da matsala suka samu abin da ya sami eh, lamarin ya sami jinkiri ko kuma a'a yarjejeniyoyin da ko ka'idodin ne ba a gama wato eh, tsefe su ba su ma kuma haka zalika bangaren hukumomin china ba ka ganin kawai wannan za a iya cewa kamar ku da kuke bibiyar lamura kawai hasashe kuka yi tunda bangarorin biba wanda ya ce ofa gaskiya ne to gwamnati ba komai take fitowa ta faɗawa al'ummata ba domin najeriya tana da daraja ta kasuwanci a idan ƙasar amurka tana da kuma kima ta gane cewa me yake faruwa a najeriya ina najeriya ta sa gaba manta najeriya fa tana daga cikin kasashe da take yi a yanzu take biyayya ga ka'idoji da yawa na bankin duniya so irin wayannan abubuwa da najeriya ta saka kanta a ciki ba za ta samu rawar gaban hantsi ta abubuwa yadda take so ba wasu abubuwan ba nuna musu za a ce kakku ba amma za a fito musu da sakamako me zai faru idan sun yi wannan in sun yi wannan so saboda ka <laughs> za su koma daga baya ne su tunani su ga yin wannan da barin wannan wanne ya fi alheri duk da ya cewa yan kasuwan najeriya game da musamman wanda suke hulataya da kamfanonin china da sauran hajoji a can kamar murna ta koma ciki kenan gaskiya dai ta kusa koma ciki don na tabbatar maka da abin nan yadda aka ɗauko shi gwamnatin ta sami yabo ga 'yan najeriya ba abin da zai hana shi gudana akwai abin da suka hango ko ya tsorata su ko aka tsorata su wanda kuma wanci ba daga cikin kasar nan ba ne akwai hukumomi na duniya masu ƙarfi wayanda najeriya ba komai take iya daga musu karata ce ita ga yadda za ta yi ba a wannan tsarin haka nake hanguwa kuma muna ganin abin da ya faru kenan watakila za su iya dan yin gyara in ma za su zo su ce ga yadda za a yi masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan a madadin malam abdulrahman dikko da kwamar da abdulrazak alkali mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ta yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar daily trust jaridar detroit to cewa a yau ake sa ran fara taron sanin makaman aiki ga sabbin ministoci 43 da ake sa ran shugaban kasa muhammadu buhari zai rantsar da su a ranar laraban nan jaridar daily trust ta ruwaito babban sakatare a fadar gwamnatin kasar mr babatunde lawal na cewa taron sanin makaman aikin zai ɗauki kwanaki biyu kafin rantsar da ministocin a ranar laraba sai kuma jaridar daily post wata jaridar turaito cewa yanzu haka dai wani fasto na cocin deeper life ya gabatar da kokensa ga kwamishinan 'yan sandan birnin abuja fasto isaac fada ya gabatar da koken nasa ne ga kwamishinan 'yan sandan birnin abuja inda yake zargin zirkar tasa da ke zama 'yar uwa ga matarsa da hannu wajen sace matar da kuma 'ya'yansa tare da aji su a wani wuri da bai sani ba ta ranar talatin ga watan yuli ne dai aka sace matar da kuma 'ya'yan faston guda hudu a birnin birnin abuja za mu leka jaridar sahara reporters da ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta rawaito cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu kana gidaje ashirin aka yi hasarar su ana wasu mutanen ɗari biyar suka rasa matsuguni sakamakon ambaliyar ruwa da ya auku a jihar neja inda kuma ya shafi wasu ƙananan hukumi guda biyu wato karamar hukumar boso da cancaga da ke birnin mena babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa kamar da jaridar ta sahara reporters ta rawaito ya dora barnan da ambaliyan yayi ne a kan masu gine-gine a kan hanyar ruwa za mu sake kumawa jaridar punch inda jaridar ta rawaito gwamnatin amurka na zargin gwamnatin najeriya da rashin bayyana yadda take kashe kudaden da take samu na gudunwa daga kasashen waje musamman ma dai gwamnatin ta amurka a wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar babangida cifirin murai amurka daga Legas. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura. Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a gine ta Yola. Idan ba da ra'ayi na kamar haka. A duba zazzagi kowane shekara in dai musulmi ne ya kama mulki to sai ya yi tawaye. Tun daga lokacin baban zuwa sani a bashi Allah ji kansa. In dai musulmi ne akan gwamnatoci sai ya nuna turkiya. Amma gwamnatoci in ba musulmi ba daga uba sanja abun da zuwa ƙasa duka ya yi shiru. Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka. magana garba injiniya daga garin da ke karama kuma bursa jihar yobe allah ina kira ga mai girma mai mala allah gidan rediyon nan namu na wani a ɗan ɗaga mana muryansa wallahi baya nisa a taimaka da allah a ɗaga mana muryansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin hausa na rediyo america sunana iliyasu abubakar wanda aka sani da a aikedi unguwar nahuta fatuskum to da farko dai ina kira ga gwamnoninmu ko kuma in ce gwamnatocinmu game da irin iftala'i na hatsarin samun ruwan sama da ake samu na rushewan gidaje da ambaliyan magudanar ruwa da su taimaka su yashe wa al'umma magudanar ruwa domin ambaliya yana cutar da al'umma matuƙa gaya ku huta lafiya sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo aikedi unguwar na huta. Yanzu kuma sai labarai a takaice. kungiyar IS reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum akalla 63 ya kuma jikata mutum akalla 183. Dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi. wanda wannan shine mako na goma sha daya a jere da suke zanga-zangar kin jinin gwamnati. To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada manta. A da lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri da kuma wanda suka gabata za a kuma iya zuwa shafukanmu mana intanet domin kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu a madadin shi muhammad hafiz babalar da ya ta na gabatarwa da solomon abo sai injiniyan mu jimmy mahmud lalo ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc